kullum ina muku nasiha da ku ji tsoron Allah Allah shi gara ma kar ku kai ni matsayin da ban kai ba lallai ne akwai wata rana tana zuwa a wannan rana da ni da ku za mu tashi tsirara mu tsaya a gaban Allah muna goga juna a wannan ranar wani da kaɗai yake da matsayi a wajen Allah shi ne wanda ya fi jin tsoronsa don haka ne kusan Allah ya nufin ishu ba wance ku ne kawai ba don na kowa wani abu ba dukkan mu mutane ne assalamu alaikum wa alaikum assalam Thank you. ya gaishe mafi musulunci ya gaishe ta musulmi musulmi ya ce tuka bayana ya na ko hudu ina kanin naku fodiyo Allah ya taimaki mai martaba. Fodiyo san inda yake ba na san inda yake in har ku ba ku gan shi ba kuma kun san inda yake ko biya kenan to ya kamata ku san wannan bayan haka kuma kowace dabba wacce Allah ya ta ke ruwa da ta ke fili kowace ka gani arzikin ta yana da hawa kun fahimci wannan to masha Allah ke dade ya kamata ka san ka je gida ka huta in ya so gobe ma ci gaba malam kadaran ranka ya baci amma na fi son kana kira na da sunana saboda kai malami na ne ai ba haka bane wannan matsayi Allah ne ya baka ka tuna fa mahaifinka shi ke sarauta wannan daula gabaki daya malam ai kai kafi mahaifina a wajen saboda kai malami na ne kuma ku ne wanda annabi ya bayani ya ce malamai buga da annabawa sallallahu alaihi wasallam ko dio ke ina ma a ce kowane ɗan sarki irin kai wallahi ko dio ban taɓa ganin ɗan sarki mai hali irin naka ba wanda duniya samsam ba ta gabansa wanda ya zaɓi wuni a daji yana neman ilimin addini ya bar gidansa mai cike da kayan adatu. taɓa gani ai madam rayuwar duniya yar kaɗan ce wadda ba ta gare wanda ce ta lafiya to na fi son na samu can fiye da ta nan shi yasa dole na yi tanadi domin na samu can Allah dai maka albarka Allah ya maka albarka babu shakka mahaifinka yana alfahari da kai kai mana addu'a 'yan mata yi sallu ala nabi أهل الكتاب nan wurin hutawa yanzu daga ɗakin ki ta gabas na so zan tashi ya shiga ciki a'a jira ne mu tafi tare ni ne ta mu zai zo na iya ai da ta san yadda na tsane ta ita da ɗanta da ba ta matso kusa da ni ba ma mu munafuka ta bar mu da bakin cikin da mai martaba yake ririta ta ko wace shawara mai martaba sai ya ce godiyo kowane shawara mai martaba sai ya ce da godiyo zai bayan cewa ya rima shi ne babban ɗansa a cikin gidan nan ba zai shawara da shi ba in an yi magana sai ce shi da mai ilimi yake magana sauran ki daɗe yake damun ki ne da zarar yau ya faɗi ya mutu wuri muke da sarautar yamani kin ga shi kenan sai mu ga ta tsayar shawara da mai ilimi to bari in bar ki dan huta ni kuma zan shiga daga cikin kwanta sai an jima kyauta karatu kike ne but you do know that this is time for service wannan lokacin ibada ne if we are through with the service you can attend to your mother Where's your mom? She's inside. ta ce ki je ki ɗauki littafin mai sarki ki buɗe da last page ne muka muka jiya kin ji ماذا لو كنت متفاسد let's go to the hospital بابا ريادة going to the hospital at this moment is of no use كان كاكا كاسا من جي أسبت أكا وانا بطو يا بسو أري وما لك تاجي سجل السفوبي أكا يا بابا ريادة أمهاري أنا أنت ناشوية Sorry, my daughter. Sorry. Sorry, my daughter. Duk maganar da ta samu kamar fada mai tunawa cikin da nan har turakata maganar a ranka kai kasan muhimmiya ce. Hakan ya ranka daɗi. shekara sama da arba'in muna tare da kai a matsayinka na wazirina daidai da rana ɗaya muka taɓa cin amana ta ba ka riƙe manya-manyan sarruka nawa da amanonina wannan shi yasa a kowane lokaci ba ni da abokin shawara da ya wuce ka kuma na riƙe ka amini Allah ya ƙara mana yadda da juna ya shugaban muminin wannan daula ta mu kai yanzu maganar da zai yi da kai duk da ita na yadda da kai ko ina so ya ƙara jaddada maka yadda ƙarfin sirrin maganar yake a na saboda magana ce da zarar ta zare ta fita da ƙyar ne ba a samu husuma a gidana ba subhanallah subhanallah Allah ya katange ni da duk wata fitina amin Allah ya kare ni da duk wata fitina nan kai da me ake bukata daga wajen kowane sarki musamman mai shugabantar al'ummar musulmi Allah ya ba sarki nasara na farko dai wannan sarki dole ne ya zama musulmi ne tarin ilimi na addini mai sauƙin kai mai yawan ibada mai nasiha mai ɗaukan mataki gaugawa ranka daɗe mai yawan neman shawara mai tausayi mai riƙon amana mai ranka daɗe ya isa haka wani Naziru kana ganin ina da mai irin wannan siffa duka a cikin 'ya'yana? An san guda ɗaya ce ranka daɗi, Kowa ka tambaya iri ɗaya take da tawa. fodiyo yana cikin 'ya'yanka alhamdulillah sai dai inda matsalar take fodiyo shi ne ƙarami a cikinsu to sanin kanka ne waziri fodiyo zai iya zama sarki a kowace irin daula kuma na tabbata zai iya zama shugaba da sarakunan duniya za su yi koyi da halinsa ba shakka fi hadha kalam lalle wannan magana babu shakka haka ta kiran da dai don haka na yanke shawara zan bar maka wasiya idan allah ya ɗaure na daga yau to fodiya shi ne magajina to idan kuma na kai wani lokaci nan gaba to zan yi murabus naɗa shi sarki tun ina raye Allah ya ja kwanan ranka da Allah ya ja kwanan ranka da wannan shawara da ka ɗauka ta yi daidai na tabbata idan na bar gari na a halin hodiyo na bar jama'a ta a kyakkyawan hannu ƙwarai da kaskaren kai daɗi allah ya samu dace ya samu dace ran kai daɗi kaga me yake faruwa haka kika shigo ɗaki na ko sallama babu kuma cikin wani yanayi hakan nan na cikin damuwa me yake faruwa ke tashi ki fita tabbatar kin yi nesa da ɗakin nan me yake faruwa yan mutan gabas Kuma na ya faru domin labarin da na zo muke da shi ki taɓa jin labari muni irin wannan nan gaba kaɗan da mu da 'ya'yanmu za a mai shi mu bayi fahimce ki ba me kike nufi da haka ai shi yasa na zo in gane da ke da wurwuri domin mu yi wa tafkar hanci yanzu daga turakan mai martaba nake na je in saka mai turaren wuta ina daga bakin kofa Kada sai na ji abubuwan na ji magana da take neman Allah ka min kunnuwa kin ga 'yan mutan gabas ki ba ni labari kawai ki daina min dan wancan zafi sarki ya bar wasu bayan ransa fodiyo ne zai shi. abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan ba zai taɓa yiwuwa ba a cikin gidan nan takaice miki ma gaba ɗaya murabus ma zai yi so kai ba sarki tun bai gaji sarauta ba muke tare da shi a gidan nan kuma yarima shine babban ɗansa yaushe tana nan ka zo balle wani za ta podiyo ai wallahi sai inda karfin mu ya kare zan goyi bayan ɗanki ya yi sarautar ƙasar nan amma ba dai podiyo ba ki kira mana yaran nan sarki bai nemi zaman lafiya ba dukkan yaƙi ya same mu wani ranke dade ai yaƙin da ya same mu makaman da za mu tanada sun kuma yaƙin duniya shan ƙarya ne wannan maganar ba a fara mutunan mai martaba yana son zaman lafiya a wannan masarautar duk duniya kowa ya sani ni nake jiran mulkin gadon yamani ko ana so ko ba a so tabbas wallahi ba zai yi ba ba za mu da ko miliyan da kewa ba domin kosa an da iyayen mu haka zalika shi ma a duniya ya tare da ku ya yi wa muka sani za mu yarda da dukkanin fifikon da ake nuna a kanmu amma ba za mu yarda ya kanmu ba yaya za a yi sarki da irin wannan tana? shi sa aka tara ku don ba za mu bar maganar nan ta kwana ba in ya so ta hana kowa bacci to yanzu mai nini shawara zo mu tafi mu je mu samu sarki a kada a je su gara ku tsaya a san yadda za a bi maganar nan a hankali yanzu idan aka ce an je wurin sarki sarki zai iya cewa ya yi murabus gobe ya dora shi akan mulki kun ga wakari yawa mu abin zai shafa don haka abu magana na a hankali a hankali har mu cin mu haka ne mu tattauna matsala kar mu mutu gaggawa kuma kada mu nuna shi tunda an yi magana ne a cikin sirri sai haram a ta kan sarautar yaman ko da aljani ne kuwa ka kwantar da hankalinka ranka duk juyin da za a yi kan yi magana sai كتابي Assalamu alaikum. Wa alaikum salam maraba da ɗana maraba da mai sunan mujaddadi. Da fatan wanda ta fi kowa sona a duniya ta tashi lafiya. Na ga ka shigo da fara'a a fuskar ka. har farin ciki na ya ƙaru zuwa na in sanar da ke cewa takardun bautar ƙasa na sun fito shine na zo ki bani izini zan tafi jibi insha Allah duk izinin da kake nema daga gare ni na baka saboda ba ni da tsoro a kanka duk tafiyarka ta alkhairi ce domin baka da nufin shara a zuciyarka na ga hawaye idanun ki uwata kar ki bari su zubo kasa domin idan suka zubo ni kuma sai in kwana ban yi bacci ba kai ya shehu wani lokacin dole ne hawaye su zubo tsalar gidan nan tana damuna a ce kullum ban isa in zauna a cikin mata 'yan uwana ba sai su watse mu idan ina wucewa su tofar min da yawo ko kuma su zage ni sannan idan na gaishe su su ki an samu ba sa cin abinci da ni ‘ya'yansu sun tsani ganina tun da na shigo cikin gidan nan cikin damuwa nake rayuwa inna ma al'usur yusra lallai kowane tsanani yana tare da sauki ko mai haƙuri shi ke tare da Allah uwata Allah yana cewa inna Allah ma asabiri sai dai ina da wani abin alfahari guda ɗaya tun da na zo duniya ban taɓa jikin yi wa martaba musu ba a kullum yana alfahari da ke ko kaɗan ba na kokwantar aljanna ki uwata. Godiyo. kana son kaga ina dariya to shi kenan ka je Allah ya bada sa'a Allah ya kiyaye maka hanya Allah ya dada kai lafiya na barki lafiya Fodiyo, ka ji tsoron Allah a duk inda kake. ka riƙi 'yan uwanka da amana da kyautatawa kamar yadda kake yi kar ka saba umarnin iyayena shine na biyu daga umarnin ubangiji kuma dole in bi na bar ki lafiya uwata Dad, I'm going out. Okay, second out. Uh, Kijira and Gamachin gama then we go out together besides i have some shopping to do no absent here ne i want to protect you sis Why me yasa ba like for the brother like Mariana mom mom ba na to fear. She's a brother. people might think he's my fiance or boyfriend that, did you hear that? Ha! this girl is funny. Eh? Don't you worry. Political sisters, she will never repeat what she said. Children of nowadays. za ki sha malama ba ki ga ana sa miki wani bane tana ba yau ya kamata a ce kin bari an yi gama ko kafin ki ce a kawo miki ko ki kowa sauri ne baka kai na amsa maka wa'annan tambayoyin ba dan ban da lokacin ka abin na ki rashin kunya ne rashin kunya har gida aka kawo min tallafi na ce ba na so mace ce fa ka kyale ta mana bai kamata kana sa in sa da ita ba mace ce fa ka kyale ta kawai in dai har ina tare da mutumin nan ko to baki na ba zai taɓa yin shiru ba a gani ne abu da ya faɗi gaskiya ne wannan wurin kasuwanci ne ba wurin yin hikima ba Rihanna ba za ki taɓa canza ba mutane amma wallahi shi ne ne amma ba za ku dinga Allah ya ba ku haƙuri ashe rai kangare kada ka gaya min nan suka turo ka wallahi na suka turo ne kefa ai na yi tsammanin yanzu kina kam idiot na bai fito a list ba maybe sai next batch to ki sai abin da zaki saya ina can ina jira idan yau ma za mu yi abin da muka saba ba ka da wata magana sai ta addini addinin musulunci ya hore mu da kada mu bar ku cikin wata Allah yana cewa mu kira gare ku da bisa kan hanyarsa cikin hikima da kyakkyawan zance idan kuma ya kama to ni muhawara da ku ta hanya mafi dacewa shi sa tun muna makaranta ka dame ni kana so na musulunta so nake ki sami kyakkyawan rabo kanin lahira ko dai kana so na musulunta ka aure ni da yana kenan ai musulunci addini ne mai son zumunci da kyautatawa ga dukkan addinai musamman ma addinin ku da kuma addinin kristan idan na son aurenki ta ba ki musulunta ba ban gane ba ina nufin musulunci ya yarda ni yi aure daga mutanen littafi musamman irin addinin ku da kuma addinin kristan kana nufin akwai hakan a littafin ku kwarai kuwa sosai da sosai Allah yana cewa cikin alƙur'ani mai girma na halatta wa mai dukkanin abinci har ma da abincin mutane littafi sannan mu ma abincinmu ya halatta a gare mu Allah ya halatta mana matayen waɗanda suka tsare kansu da kuma matayen mutane littafi su ma waɗanda suka tsare kawunansu idan har aka ba su abin da yake na sadakin su to kada a aikata zina da su It's written? Yes, of course. tun da nake haduwa da samari ban taba cin karo da mai hali irin naka ba in dai akwai hakan don why not hey eh, faɗa mana ko sun ke faɗa ni mara da idan har iyayenki sun amince zan aure ki ko da baki musulunta ba let's go ahead it's allowed in our religion gaskiya da na yi sa'an miji fodiyo na da duk dalilan da za a so shi amma sai dai musulmi ne kuma iyayena ba za su taɓa amincewa da musulmi a matsayin mijina ba amma na san ta yadda zan ɓullo musu so wanda zaki aura sai dan musulmi dan musulmi ne zaki aura and you have the guts ki shiga gidan nan ki zo ki gaya mini wannan maganar me kike so in faɗa ma jama'a na hmm? me ne ne kike do you know who I am in baki sani ba let me tell you ni am a teacher ni ne nake koyaswa jin jama'a na every time ina teaching musu religion kina da ghost me wani hujja kike da shi me zan faɗa musu dad mutumin nan mutumin kirki ne kuma ya ce idan aka yi auren nan zan iya yin bauta ta babu wanda zai iya hana ni shut up i shut up you hear me kada ki sake kawo mini magana yaro na a gidan nan in fact don't you ever kawo maganan wani musulmi a gidan nan duk cikinsu wani ne mutumin kirki babu mai kirki cikin su please kai mata hankali kai mata hankali please ita kenan yan mace da muke da ita besides kai da kanka kasan ba ta da lafiya yanzu ka tafiyar ka kawai a zan mata magana you cannot convince me ba wani magana da za ku mini ba za ta aure shi ba ko za ta mutu kuma bari in gaya miki magana nan ya mutu a gidan nan ta mutu a gidan nan ba na son ajiya waje you hear me ban taba tsammanin wannan magana daga wajen ka ba fodiyo ban ga ta idda wannan buri naka zai amfane mu ba ko da wasa kada ka sake wannan magana Allah ya jaza mana karin kai da ban taba yi maka musu ba amma ina roƙonka da ka amince mu saboda akwai wani babban abu da nake hangi abu ɗaya ne kawai fodiyo shine ɓata sunan masarauta ta masarautar da duniya duka suke yabo tana tafiya a tsari na addini a ce ɗana da na fi alfahari da shi shi ne zai zo da wannan ƙazamin abu babu wani abu da allah ya halitta wanda yake ƙazantacce duk abin da allah ya halitta wa mumini abu ne mai kyau kuma mai amfani ranka ya daɗe ina yi maka tuni da suratul ma'ida aya ta biyar lalle haka ne hodiyo ana barin wani halak saboda abin da zai haifar haka ne ya ne kada ku ɓata lokaci ka san yadda tsarin mulkin ƙasa ta yake duk shawarar da zan yanke nakan yi shawara ne da jama'ata kamar yadda allah ya yi umarni a cikin surat shura haka ne wa amurhun shura bainahum na'am fodiyo don haka gobe in allah ya kai mu sai mu haɗa a fada zan tara dukkan dattawa abinda suka yanke shikenan na gode ranka ya daɗe allah ya kara maka lafiya da sani amin amin oh, shi ne fa wannan gayan da nake baki labari a kai da na ce miki makarantar mu daya wanda har nake gaya miki an bashi best behaved student din nan wani duk wata tarzoma idan ta taso a makarantar nan shi yake kashe ta duka ɗalibai kowa na son shi to wani aka kika saba da shi makarantar mu ɗaya schoolmate ina ne mai ban taɓa ganin shi da wani hali mara kyau ba kuma gashi yana da son jama'a da yawan wasa to wani irin su kike ba irin son da in har kuka hana ni auren shi za ku iya rasa ni ko na gudu na bar gidan nan ko kuma na kashe kaina kai yi ɗaki ta amince ba yanda ban yi da ita ba har fa barazana ce min ko ta kashe kanta ko ta gudu let her do her worst ta mutu in ta ga dama ba za ta auri musulmi ba Babar yana I don't think you mean that from the bottom of your heart. In na san kana matuƙar sai Idan Riyana ta mutu, to, Babar Riyana kai ma ba daɗewa za ka yi ba, kai ma za ka bi ta ne. can eh? hmm? somebody tell me what to do dad ina ganin mu yi haƙuri mu batta ta a ruwan da take so don ka san yaran yanzu ba hankali ba ne da su idan ba mu barta ta auri wanda take so ba za ta iya yin abin da ta faɗa kuma da idan ka tuna za ka ga cewa mu biyu ne kawai yaranka kuma ita ce kaɗai yarka ya mace wannan shi ne kaɗai abin da za mu iya yi ne abin da za mu iya yin a kan wannan magana a bar yanin hakan kadai shine fi mafita ba don haka shine fi ba a a yin haka dai zai fi mu rasa ta kanka ba ku Gracias. riyana Rihanna ki zo in ji daji. Rihanna. a bi da kin amma ina da waɗansu sharuɗa da zan gindaya miki idan kin yadda zan yadda da duka sharuɗan da ka faɗa kuma zan yi biyayya da su sharuɗan su ne kurum babu ke babu addinin musulunci kuma idan kin yarda kin canza addinin ki to ina da mai bakin ciki ban shaida miki cewa babu ke babu ne kuma idan kin yarda na haɗu da ke a hanya ko a ina ne son kashe ki ina mai alfahari da addini na ko babu abin da zai sa in canza addini na na baka kalmata kuma ko kaɗan bana kokanto da maganar da na yi Get out. Get out. Get out of my sight. I don't want to, all of you, get out. I don't want to see anybody. yake ɗana ne bai isa in yanke hukunci da kaina ba duk sanda nake masa dole ne in nemi shawarar wannan magana da muni take daular musulunci kamar wannan sannan a shigo da wadda ba musulma ba har gidan sarki sannan ta haifa mana yaya godiyo ka zo da munar magana wajibi ne gare ka nemi gafarar fada sarkin fada kada mu gaugawa a cikin wannan magana ta yadda za a yi hudiyo mu shigo da magana irin wannan a babban wannan fada ba tare da yana da hujja ba don haka anan komai za mu yi to mu faɗa kan muna da hujja wannan haƙƙon haka yake ga ladima ai musulunci ya halatta auren ahalil kitabi ahalil kitabi kuma ina da tabbacin fodiyo ba zai yi wannan shawara ba sai da wani kwakwaran dalili ya ku iyayena ina so ku sani cewa da'awa dole ce a wajen kowane musulmi ina ganin idan ta amince ta zauna da ni to akwai wani babban abu wanda dukkanin musulmi zai ƙaru da shi manzon Allah lokacin da shawon maka suka gallaza mishi da shi da mabiyan shi ɗaya daga cikin sarakunan ahlul kitabi ne ya ba su mafaka a cikin ƙasarsa ƙwarai kuwa kuma ya rayu da kiristocin najira da yahudawan bani nadir da ƙainuka a cikin madina cikin aminci ɗan kai daɗe tun da musulunci ya halatta a auri ahlul kitab a bar fodiyo ya auri wadda yake so kowa ya amince kenan ni amince mun amince da ranfin shi kenan na fita haƙƙin jama'a ban yi laifi ba don na nemi shawarar ku akan wannan abu kai kuma fodiyo Allah ya sanya alheri a cikin wannan niyya ta na gode ya mahaifina ai mun gaba ta kai sun ɗauki wuka sun daɓa wa kansu da kansu fadiyo ba zai taɓa yin mulki ba muddin ya auro wannan kafirar ai dole ne sarki ma ya janye kudurinsa ko yana so ko baya so ko jini ko assalamu alaikum ashe ku duka ne kuka tara nan ina ta neman yan uwana ban ga ko guda ɗaya ba amincin Allah ya ƙara tabbata a wurin ku iyayena gata na gatan yan uwana sani shehu yanzu da nake tambayar yan uwanka na ce aina suka baro ka babban yaya mai jiran gadon yamani biyayya ta a gare ka da kai da dukkanin sauran yayina ba zai taɓa yankewa ba Audio na ji daɗi ƙwarai da sarki ya amince da ƙudurinka babban burinmu a nan ne, a kodawane lokaci a dinga biya wa ɗan autanmu abin da ransa yake dukkan abin da ka sa a gaba matukar addini ya aminta da shi shehu ma na amince da shi na baka dukkan goyon bayana na tabbata wannan wayar taka sai ta ba mara ɗakunya insha Allah kuma na yi miki alƙawari da yardar Allah sai kin ga amfanin abin da zan yi Allah shi ne amin sun Rihanna jin sun ki mana Rihanna halin ki ya bani. hanakin zama abin duba kun wani yau muna buƙatar ki ɗauki alkawari sun ki yayi mana halayen ki sun nuna a ki ta bi a cikin soyin kazu Bira zama abin muna yanzu zaɓina daga gaske zan baki addini addinina ya bani ne पति daɗi zama da dangi na da zafi kika kyale so gauna in kin zo bayan ta na ko kya san abin da ke raina bakin jini karkai a danginka karɗa su ce kai ce za zaka sai maka gori a dinga nuna ka a cikin masalinti I the way. abin duba gun yau muna buƙatar ki ɗauki alkawari jinsin ki yayi mana ki sun nuna a halalki ta bi a cikin sukin kansu Rihana eh, kin zama abin duba gun yau muna buƙatar ki ɗauki alkawari jinsin ki yayi mana ki sun nuna kina da damar da za ki ibadarki babu wanda zai hana ki domin addinin musulunci bai yarda a hana mutum ibadarsa ba Allah ya hani da hakan karar a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara inda yake cewa la ikrah fi din gidan sarauta gidan ku akwai jama'a da yawa amma yanzu abin da za a yi shine za mu je in nuna miki inda za ki riƙa yin ibadinki duk lokacin da kike bukata amin wa alaikum salam ɗan kai daɗe gani aka ce kana nema wannan ita ce zuwaira ita ce wanda za ta riƙa miki hidima na amince da ita sosai kuma za ki ji daɗin mu'amala da ita Sani Zuwaira. Allah ya taimake ki. Zuwaira kin ga dai wannan ita ce uwar gidata. Ba na bukatar ta kukan wani abu, ta nemi wani abu ta rasa a cikin gidan nan in har za ki iya magancewa. In Allah ya da zan ba ta dukkan lokaci na ranka yi da To na gode. Za ki iya tafiya. Na gode da lafiya ke zaune cikin wannan dare haka ka ci gaba da baccin ka fodiyo kar ka damu da ni na saba da zama haka Yana kuma kake ba faɗa maka ba za ka iya magance min shi ba. sama da shekaru goma iyayena sun kasa shawo kan matsalar nan ya ki faɗa min ji a yanzu ni ne madadin iyayenki ba na iya bacci bodi duk duniya babu mai gudun bacci na. a lokacin da kowa ke kwance cikin dare ni na gwammaci na zauna haka to me yasa ko me dalili miyagun mafarkai ke bibiyata sai na rika ganin wasu halittu masu firgitarwa wani lokacin hasu ma nake cikin bacci to yanzu akan wannan 'yar matsalar ke damun kanki ya za ka kira wannan matsalar karama bayan girmanta ya kai girman da manya-manyan likitocin duniyar nan sun rasa yadda za su yi da ita germany aka kai ni aka saka kwakwalwata a kwamfuta a london har gidan mahaukata aka kai ni amma su ma suka ce ba san abin da ke damuna ba to ya isa haka ta ciki haukan ga da ki kwanta ko na yi baccin ma farkawa zan yi na sani riyana ta ciki kwanta na yi miki alkawari ba za ki farka ba domin babu wata cuta da allah ya saukar wanda ba ta da magani a duniya wannan abin da yake ki maganin tana na ki tashi ki kwanta ki rufe idanu da nufin yin bacci ki ga ikon Allah Rihanna. Rihanna. Rihanna. Was I sleeping? Yes, of course. ban san lokacin da na yi bacci ba fodiyo yanzu karfe goma sha ɗaya da rabi karfe goma sha ɗaya ƙwarai kuwa what a surprise fodiyo faɗa min mai kama kada ka gaya min tsafi kai ba tsafi ne nake ba kuma kada ki taɓa tsammanin haka ba komai na karanta miki ba illa alqur'ani mai girma littafin da babu abin da zaka nema a cikin sa ka rasa kana nufin littafin bautar ku karanta min na samu wannan baccin kwarai kuwa kuma na tabbata baki mummunan mafarki ba na yi mafarki fodiyo na ganka tare da ni a wani lambu mai ni'ima tun da na mallaki hankali na ban taɓa samun bacci mai daɗi ba irin na yau to wannan shine ɗaya daga cikin ƙarfi da mu'jizan alkur'ani mai girma domin suna da yawa ba za su taɓa ƙididdigowa ba ni zan fita Allah ya sa fatan kina jin daɗin gaba sosai ma kuwa yamani na da daɗin zama da madalla zuwaira maza ki kai ki ta gaida su umma an gama ranka me ke faruwa ne zuwaira ki ga fa yadda suka yi min Allah ya taimake ki rai akwai matsala babba a gidan nan wannan kaɗan ne daga cikin abin da zaki gani a gidan nan